sajan lafiya da ganka da sassafen nan duk ku in an gan ku sai a cikin biyu ɗaya ko robari jiya da dare ko kuma kayan wani ya bata sa an yi kisa ne sa hajiya aisha matar news editor nan wanda aka fi sani da wazir yanzu shi kenan mu 'yan sanda mu ba mu da saki, ba mu da kwanciya hankali kamar yadda kowa yake ba mu da damar da zamu zauna tare da iyalan mu mu huta a cikin gidajenmu ba mu da damar da zamu je mu yi ibada hankalin mu kwance ba mu da damar da zamu ɗebi mu ko mu je mu yi shopping a cikin mutane kullum sai crisis iri iri okay ka je ka sanar da investigation team okay sir yana sama sa ok so to suna ciki kaɗe mun ɓata kimanin awanni biyar muna ta bincike a ɗakin nan amma allah bai sa mun gano ko da shatan hannu ko kuma shatan kafa ma'ana shatan takalmin wanda ya shigo cikin ɗakin nan ba bisa ga dukkan alamu wanda ya kisan nan yana da ilimi kuma yana da wayo domin bai bar wata alama da za ta nuna cewa ne ya kisan nan mace ko namiji ba amma duk wayansa bai kai ya hukuma ba gaskiya ne sir haka kuma duk tsawon wuya ba zai wuce kai ba da kyau ina cewa ka fara binciken sa yanzu aka fara suwa da waye suke rayuwa a cikin gidan daga ita hajiya aisha sai kuma mijinta wazir sun ne kaɗai a cikin gidan ina wazir ɗin yake lafiya lau a kai waye na wazir ni ne mai gidan wani abu ne faru matan gidan ta mutu what matata tsaya sosai ka saki abin da ka ga zai faru da lafiya kake sai kwantar da hankalinka dama dukkan mai rai mamaci ne asp don allah don annabi ku iya bakin kokarin ku je kun ka gano wanda ya aikata wannan laifin kowaye ya aikata wannan abin ku gano shi insha Allah za mu matsa bincike a kai kada kada tsawon shekara shida muka yi da matata ba mu taɓa samun matsala ko tangarɗa ba har lokacin da Allah ya ɗauki ranta. Batun iyayenta ba, suna raye ko duk sun rasu. Mahaifinta ne kaɗai yake raye. Mahaifinta yana da labarin rasuwarta? Eh yana da labari. Malam Kabir ko in ce wazir ne? a iya tsawon zaman da kuka yi da matarka na tsawon shekara shida zama na soyayya da kaunar juna haka ne a duk tsawon zaman da kuka yi da ita da soyayyar da kuka yi da ita na kimanin shekara shida ku nawa da ita ko ba tambayar da kake so ka masa ba kenan yasa tambayar da nake so mar kenan muna sauraron ka malam wazir ka san haihuwa da rashi duk daga Allah suke ba mu taɓa samun haihuwa da ita ba malam wazir to bayanin batan wata ba wannan maganar ban san wannan labarin ba gashi kuma matar ta mutu ta bar dukiya mai dimbin yawa baka gani wanda ya kashe ta ya kashe ta ne domin ya mallaki abin da ta tara ko me hujja ka na faɗa haka malam wazir kar ka manta a police station kake kawai kana da damar ka amsa tambayoyi ne ba kana da damar da za ka yi tambaya ba ne idan amsa tana nema kuma ta wuce gona da iri ba ni ya tunani na irin wannan tambayar ana yi wa mutumin da aka tabbatar da cewa ya aikata laifi ne ba wanda ake bincike akan sa ni kuma sai ina ganin wanda ya aikata wannan laifin kisan ka, kamar gashi yi da nisa da ni me kake nufi da haka za ka fahimce ni nan ba da dadewa ba ina ganin inspector lokaci yayi da ya kamata a ce na kira lauya na saboda police station tana nema ta zame mu kotu malam wazir kana da damar da za ka iya kiran koma ma wane ne ba sai lauyanka ba amma fa sani tambayoyi da muka shirya za mu yi maka sai mun yi maka suka kuma ba mu amsa sannan kake da damar ka bana sa'an nan a duk tambayar da za mu yi maka a cikinta ne za mu tsinci abun da zai sa har mu kama mai laifin da ya aikata wannan laifi sai mu aikata shi zuwa gaban kuliya malam kabir sani sani waze ka tabbata a daren da matarka ta rasu kana ofis ko bakin gate baka je ba da yake ni ma'aikacin gidan jarida ne kuma ni ne edita kullum da daddare ina can wajen aiki abin da ya sama kenan ba a samu na a gida kenan malam wazir da a ce kana dawa gida da daddare watakila ma da matarka ba ta mutu ba haba sajan bakari ya kake masa irin wannan tambaya wazir fa ba karamin mutum bane babban mutum ne Sorry sir. Um, Malam wazir, so a daren da matarka ta rasu kai kuma kana ina. Da yake nima aboci shan shayi ne. Na ɗauki flax na fitar da dare, in je in siyo shayi. Shikenan Malam wazir, za mu baka dama ka je ka kintsa. kuma daga baya kuma za mu sake baka dama ka dawo domin mu dora akan inda muka tsaya naji na gode amma kuma kuma ya tsanda da aiki ba kuma ya aikin mala ba Thank you. daɗewan da kai a wurin 'yan sanda suna nufin kai ka kashe matarka kenan da hannunka? Ba haka al'amarin yake ba. Tambayoyin da suke mun za su iya taimaka musu wajen binciken da suke yi. dan kai daɗe, amma me yasa ake ma tambayoyi? Ina ce mara gaskiya ake wa tambayoyi. Hmm. Dole ne su yi min tambayoyi, saboda ni ne mafi kusanci da ita marigayya. To amma ranka daɗe kana ganin akwai alamar nasara a wurin gano wanda suka kashe matarka? insha Allah nasara tana tare da ku that's all for now sai yanzu direba ya sami ne yake bayanin abin da ya faru shi yasa na ce bari na ga bayanin sai ah, fahimta a tambayar da ɗan jarida na yake waje ah. yalabai ai ni gani nake very soon za mu kama wanda ya kashe hajiya aisha Waye da gaske amma tambayar da ɗan jaridan nan na ƙarshe yi wazir amsar ba daidai ba ce halaran ka kwarai kuwa to kenan akwai kwantacciya kenan a ƙasa kwarai ma kuwa Yallaɓai, amma mutuwar hajiya Aisha ya bani tsoro kuma ya bani mamaki. Me abin mamaki a cikin mutuwa ko rayuwa bayan da suna tafiya ne akan kadara. Haka ne, abin mamakin shine yadda hajiya Aisha take da fara'a kuma take son mutane kuma take kyautata musu. Abin tsoron kuma shine yadda aka biyo ta har cikin gidanta. har ɗakin baccinta aka kashe ta barista akwai hanyar da za ka iya bi kai magana da hukuma a ba mu kawar aisha saboda musamman wata sutura binne ta karka damu ranka ya daɗe zan yi ƙoƙari in ga kwamishinan 'yan eh, sanda na jiha sa'annan kuma na ga babban alƙali na jiha mu samu takarda daga wajen wajensu Sajan Bakari, ina aikin da na sa yi Eh, ranka na samo mana labari da ɗumi sa A binciken da na yi Hajiya Aisha ta fi kowa sa hannun jarinta a wannan kamfanin jarida, wadda kowa ya san wannan. Ranka daɗe abu na biyu da aka yi shi a cikin sirri. shine margayya hajiya aisha kafin rasuwarta ta zama mamallakiyar lasisin wannan kamfani ma'ana ta sa kudinta ta siya ranka yadda abu na ƙarshe shine hajiya aisha kafin rasuwarta sun samu matsala da mijinta kabir sani sani wato wazir wadda sai da ta kwashe tsawon sati biyu bata ma leƙa ofis ba A ya kyau sajid bakari ina ga tun da ka shiga aikin 'yan sanda baka taɓa yin aiki kamar wannan ba thank you sir saboda haka double Hello, Mr. Wazir. Sunana ASP Sadiq, wanda aka fi sani da gwarzon shekara. Malam Kabir Sani Sani. A wancan lokaci ka faɗa mana cewa tun da kuke da matarka ba ku taɓa samun matsala ba. Haka ne, ka faɗa daidai yadda na faɗa haka maimaita. Kamar kuma kafin rasuwarta ta samu kimanin sati guda ba ta je ofis ba. Ko me yasa? Wannan kuma ita za ka tambaya ba ba. Uhm, ranka yaɗe alal misali a ce ina matsayin matarka ko muna aiki a ofis ɗaya sai aka sami kimanin kwana uku hudu ko zuwa sati ma ban zo ofis ai na ga ya kamata ka san dalili ko ba matata ba ce in dai muna aiki da ta ofis ɗaya dole san dalilin da ya sa ba ta zo aiki ba a ah, malam waziri ya kamata ka fito ka gaya mana gaskiya domin duk bincike da muke a kanka daɗa ƙara shiga kake yi. ashe matarka ta sayi kamfanin jaridar da kake aiki a ciki mu ba mu sani ba this is our family affair it's none of your business to wani abu zaka ɓuye mana wanda ya wuce mu da muka shiga ɗakin baccinka muka tare da gawar matarka kuma bincike mun neka ko ina mun bincika ko ina kuma bincikenmu ya nuna mana cewar matar ka hajiya aisha an kashe ta ne saboda dimbin dukiya da su tara wanda kuma kashe mutum a ƙasar nan tamu akan abin da ya tara ya zama kamar ruwan dare saboda haka ya zama dole ka amsa tambayoyin da muke tambayar ka akai barista ya za ka zauna kamar falwaya kana kallo ana taimakon tambayoyi ka ba su amsa mana wai da jira nake gama tambayoyin shi sai na ba shi amsa saboda ba ma tambaya akan tambaya yin hakan yakan kawo rashin fahimta amma wannan tambayoyi da kake yi ba huruminka ba ne don haka asp ina, ina umartanka da ka gaggauta canja salon tambayoyinka umarni ya za ka bani umarni bayan ofis ina ne nan kuma ni ne in charge akan wannan kes din kuma babu wanda ya isa ya bani umarni akan wannan kes din sai mai gidana kuma na tabbata kai ba shi bane a barista abin nake so da kai ka sa ido kawai ka kalli abin da ake idan tambaya ta zo kanka sai ka amsa um, mai gida wazir kai hakuri za mu riƙe ka a nan ofishinmu na 'yan sanda saboda ci gaba da bincike akan mutuwar matarka hajiya aisha ranka ya daɗe kai haƙuri bari in barin in samun mana takardar da za ta sa don dole su sake ka barista ya rikici ya manta cewa yau lahadi wa zai wani takarda bai san yau sun ba malam mai gadi kamar yadda ka fahimci cewa mu 'yan sanda ne muna so za mu maka wayansu 'yan tambayoyi ne dangane da abin da ya shafi wannan masana'anta taku amma duk allah ka daure ka gaya mana gaskiyar abin da ka sani tsakani da allah eh to ka yi insha allah zan ba ku gaya muku gaskiya akan abin da na sani amma fa abin da ban sani ba fa ko kun tambaye ni to ba ni da amsa saboda ban san shi ba a ah, mai gari na ji daɗin wannan bayani naka a ah, da Allah ko za ka iya gaya mana kamar tsawon lokaci da ka shafi a wannan masana'anta kana aiki eh to ran kai daɗe ina ga zan ce na daɗe kuma ban daɗe ba don yanzu ina ga kamar kimanin wata takwas kenan da fara yin aiki ah, to ai faɗuwa ta zo daidai zama mutumin da ya yi kimanin wata takwas a guri ai ba mamaki zai iya ba da labarin abin da ya fara shekara takwas malam mai gadi kana sane da cewa hajiya aisha matar wazir wacce take ita ce uwar gidanku a nan an kashe ta jiya da dare ka san haka eh na sani yawwa mai gadi tun da kai kake buɗe kofar nan a shiga a fita ba mamaki na tambaye ka su wane ne suka kwana a wannan kamfani naku na jarida baka san yawan su ba amma na tambaye ka su wane ne suka fita tun da kai kake buɗe gid na san zaka san su waye suka fita a daren jiya eh to a ranar da ina ga kaman ba wanda ya fita sai dai edita wazir shi kadai ne ya fita shine kuma mijin ita hajiya aisha wanda ita ce shugabanmu a wannan kamfanin gaba daya ko za ka iya gaya mana da misalin karfe nawa ya fita kuma ya ɗauki kamar tsawon minti nawa kafin ya dawo eh ya fita misalin karfe tara don a daidai lokacin ina sauraron labaran tara a rediyo na bude mishi ya zo ya fita to amma lokacin da ya dawo ma ni na riga na yi bacci sai da yi tahon yana tahon kafin na tashi na bude mishi to ban san kuma wani lokaci ba ne don bacci yana kaina da na rufe na koma na kwanta a bindo a cikin muka yi da shi adalla mun gode Allah ya ba mu sauka lafiya za a ba ku shayi ne ko za a dafa muku indomin ne no ba daya am barami introduce kan a gane eh na gani na gani ka gane ba ka kwantar da hankalinka muna so za mu maka tambaya ne amma ka gaya mana tsakaninka da Allah abin da ka sani hmm? shin ko ka san wannan mutum karbi karbi ka gani kwarai ko na san shi sani na hakika domin duk dare idan zai aikin dare a ofisinsa yakan zo na haɗa masa shayi da naskir amma yanzu wajen kwana uku kenan a jere bai zo nan ba so amma mai shayi ko ka san dalilin da ya sa kwana uku bai zo gurin ka sayan shayi ba a gaskiya wallahi ban sani ba watakila ko ba shi da aiki a wannan ranakun to alal misali idan har ya zo gurin shan shayi yakan ɗauki minti nawa ne ya zauna ya sha har ya bata lokuta ya tafi minti nawa yake a idan ya zo bai taba zama a nan ya sha shayi ba yakan zo da flax ne kuma idan ya zo na gani da flax duk jama'a da suke nan wajen kwasama da suka da suke shan shayi ina dakata ba su tukuna sai na sallame shi tukuna kamunan na ba su saboda ina ganin kimansa sosai misalin karfe nawa ya saba zuwa eh yakan zo nan misalin karfe tara don in ya kai karfe tara da rabi ma na kafin da ran cewa ma zai zo sai dai akwai ranar da ya taɓa kaiwa misalin karfe goma sha ɗaya saura don har na wanwanke kaya ma za mu tashi ya zo a za ka iya tuna yau kamar kimanin kwana nawa kenan rabon da ya zo ya sha shayi a gurinka ina ganin kimanin kwana gini na hudu kenan bai zo nan ba a a matsayina na lauyan gwamnati shawarar da zan ba ku ita ce ku karba abin da za ku karba a wurin wazir ku sake shi haba habibu haba habibu ya za ka zo kana irin wannan kalamai kar ka manta cewa wannan aikin ba ba aikin ra'ayin kanmu ba ne aikin gwamnati ne kuma ba mu yi ba sai da muka yi rantsuwar cewa za mu tabbatar da gaskiya to amma ban katsa hanzarin ka ba me hujjar ka na kawo wannan magana yawwa dan gari yanzu na san na tabbatar cewa kana so ka ci ribar zancen nan kuna da shatin hannunsa na cewa shi ya je kashe matarsa ko ku kuna da shatin kafarsa da cewa shi ya shiga ya je kashe matarsa idan ku ba ku da wannan to tabbas ba ku da hujjar da za ku iya kama shi na aka je kotu idan ku ba ku da wannan to tabbas kabir sani sani shi yake da kwakwarar hujja da zai kada ku idan aka shiga kotu idan ba mu da hujja da za mu kama shi a kotu shi menene hujjarsa da mu zai kada mu a kotu saboda abubuwa guda uku da yanzu zayyana muku na farko kabir sani sani yana da kuɗi da zai iya biyan duk wani alkali ko wani ɗan sanda da zai kare shi kuma ya kada ku sannan na biyu yana da manya-manyan mutane da za su tsaya mishi a duk matsalar da ta taso mishi sai na uku ba ku da babbar hujja da za ku gabatar da ita a kotu cewa shi mai laifi muna da shaidun da za su zo su ba da shaidodin da suka tabbatar cewar wazir shi ya kashe matarsa da kansa to wato yanzu dai a takaice kuna so dai mu shiga kotu kwarai kuwa saboda so nake yi ana kotu ana gudanar da shari'a mu ko muna waje muna gudanar da bincike domin idan muka haɗa kanmu za mu yi nasara a kansa. za mu iya yin nasara idan muka gabatar da hujjoji da kuma shaidu a kotu ba zan ƙi wannan kes ɗin ba saboda ni ma'aikacin gwamnati ne kuma kuma ma'aikatan gwamnati ne amma shawarar da zan baku a yanzu ta ƙarshe ita ce ku gaggauta ba da belin wazir sani-sani sannan kada ku ce mushi komai ku bar shi ya tafi ku ci gaba da sa ido a kan shi tun jiya da daddare nake ta shawarwari da nazari akan wannan matsalar tamu har ya zuwa yau da safe shawarar da nake son na ba mu anan shine ya kamata mu shiga kotu akan me za mu shiga kotu bayan hukumar 'yan sanda ba tabbatar da cewa ni na aikata laifin nan ko kuma na sa aka aikata ba dalili na na faɗin haka yallaɓai shine kotu ce kaɗai za ta iya sawa a rufe wannan fayil ɗin ko kuma ta ce ta kori wannan kes ɗin idan ba haka ba idan ta 'yan sanda ne sai mu shekara dubu muna wannan kes ɗin kes ɗin bai mutu ba amma idan kotu ta kori kes ɗin nan in aka sake buɗe eh, fayil ɗin kaga zai zama kamar reni ne ga kotu shikenan a shigar da ranka ya daɗe gwamnati ce za ta shigar da ƙara ba mu ba mu dai abin da za mu tanada hujjoji da za mu kare kanmu a kotu kawai sai dai wani hanzari ba gudu ba a matsayina na lauyanka ina ganin ya kamata mu samu wani jajirtaccen lauya wanda ya san aikin shi ya san shige da fice yake da ƙoƙari kan irin wannan kes ɗin na kisan kai me zai sa a nemi wani lauya bayan kai ne lauya na sannan kuma kai ne mutumin da ka sani gaba da baya ka san abin da zan iya aikatawa ka san abin da ba zan iya aikatawa ba ranka kai daɗe idan na yi hakan ba kasawa ba ne a na ina ganin ci gaba ne wannan wacce nake so mu ɗauko mu haɗa kai da ita ta taɓa gwagwarmaya da asp sadiq a baya kaga don haka karta san karne tsakaninsu wace ji? sunan takbarista khadija bi umar a garin kaduna take da zama barista lukman na fahimce ka kuma na fahimci abin da ka zo da shi hakika mai gidanka yana cikin tsaka mai wuya fitar da shi sai allah tabbas ke ma za ki iya fitar da shi tare barista lukuman ka kwantar da hankalinka kamar ka kashe ɗan mai gari an karbi kitsin nan kuma an allah yadda za a yi nasara wannan ita ce barista Kadija bi umar wannan kuma assistant ɗinta ne barista hanza abubakar ba sai ka gabatar min da barista khadija b umar ba saboda sananniya ce ita a fagen sana'arta idan ba zan manta ba black shine favorite color ki saboda mun taɓa haɗuwa da ke a wani function na bar association a cikin shekara ta 2011 a lokacin ina ɗan ƙaramin ɗan jarida kin yi wani speech wadda yanzu ma zan iya zayyana speech din saboda in tabbatar miki da cewa walwata ba ta mantuwa ni ma ban mance ba amma sai dai abin da ya wuce <clears throat> ya riga ya wuce sai dai a har na gaba ina fatan wani haɗuwa ta mu da ke za ta zama haɗuwa ta alheri sannan kuma ina son sanar da ke cewa ba ni na kashe matata ba da ina sanda. me yasa kake gaggawa sanar da ni alhalin ban tambaye ka ba na sanar da ke ne saboda na san cewa a cikin irin tambayoyin da ake min nan gaba har da wannan tambayar to sai ka jira har na tambaye ka kafin ka sanar da ni domin gaggawa aikin shi ne kuma ina so idan lokaci ya yi, ka samu nutsuwa domin ka bani amsoshin tambayoyin da zan maka haka ne ya kamata ba a ce na nuna miki masaukin ki a maimakon in tare kin cika ki da su ko a barisa bismillah samu labarin shigowar ki garin nan kuma na ji daɗi kasancewar ke mace ce mai ɗaukar shawara wannan kesin da za ki gudanar ni kaɗai ne wanda zan gaya miki gaskiyar da za ta yi tasiri a zuciyarki ai mutane masu gaskiya daban suke ko da ku sun yi amfani da gaskiya ba irin ka ba asp ka ɗauka na manta da kai ne ni ba jahila ba ce kuma ba da kikiya ba ce da zan mance da abin da kamun a shekarun baya mahaifiyar yaron nan har durƙusawa ta tana bani haƙuri akan cewa ɗanta ba mai laifi ba ne amma na ƙi amincewa na tsaya na bin maganganun ka na dara da ƙin Allah don haka wani lokacin ya riga da ya wuce wani yaron kaɗan ma ya gani dama ya kashe kansa a fursin amma da ya fito da zan iya bakin kokari na sai na mai da shi domin duk wanda ya ci tuwo da ni ya sha amma wannan magana ba ita ce ta zo da ni ba wannan wanda kika zo domin ki tsaya masa wato kabir sani sani wazir ba shi da gaskiya ba mutumin kirki ba ne kawai da yana da ilimi da nutsuwa don haka ba za ki gane shi ba amma shawara ta da ke ta ƙarshe shine kar ki ɗauki wannan kes bi ma'ana karki goyi bayansa yau kusan kimanin shekara biyu da wata takwas kenan ko kuma in ci wata tara mun taba tsaya wani kes na wani yaro mai suna hassan sha'ib yaron nan yana da gaskiya kuma ba shi da kowa sai mahaifiyarsa shi ke taimakon mahaifiyar tasa saboda karfinta ya kare. amma statement ɗin da inspector sadiq ya kawo kwata-kwata suna nuni da yaron nan ba shi da gaskiya donan statement ɗin na yi amfani a kotu ta ɗora yaron sai da ƙarshe na gano hassan sha'if yana da gaskiya shirin ne kwai da rashin tsoron allah irin na inspector sadiq saboda haka ba zan taɓi da maganar inspector sadiq ba har abada. Khadija shi yasa nake baki shawara shi kanshi wannan kabir sanin da zaki tsayawa wanda mutane suke kira wazir ya kamata mu tsananta bincike a kan shi mu san waye shi mu san kuma wa za mu tsayawa a kotu kafin ranar da za a shiga wannan shari'ar na ganin muka yi haka abin zai fi kyau duk wata shawara da ya kamata na yi dangane da na karɓi kes ɗinka na yi na amince zan tsaya maka a gaban kotu amma fa ina da ƙa'idoji ina buƙatar ka gaya min gaskiya saboda idan na karɓi kes ɗinka na gano cewa babu gaskiya a ciki to zan watsar da shi in tafiyata. Amma ba dista Khadija sai ina ganin wannan baya daga cikin tsari. Kuma in kin yi haka sai in ga kamar baki wa mai gidana adalci. kaga karka damu na amince da duk wani sharaɗi naki ina so kuma ki san cewa duk abin da yake gaskiya ne akan wannan shari'ar ko abin da ya shafe shi zan sanar da ki abu na biyu kuma shine ba na buƙatar kowa a kusa da ni dangane da abin da ya shafi taimako saboda ban yarda da kowa ba idan har ina buƙatar taimakon wani to barista hamza shi ne mafi kusa da ni kuma shi zai taimake ni abu na uku kuma ne kuma ne na ƙarshe ba na buƙatar kai hira da 'yan jarida ba na buƙatar kai hira da 'yan sanda sannan ina buƙatar dairy ɗinka da bank statement ɗinka. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Inspector Sadiq. na zo maka da babban alkhairi tare da farin ciki na sanar da kai cewa na karɓi kes ɗin kabir sani sani wato wazir a matsayina na lauya mai kare shi a gaban kotu ina ko mai tabbatar miki za ki tafka babbar asara domin lalle ku cizon yatsa sai ya zama abokin rayuwarki akwai asara da cizon yatsa da ya fi asar da na yi a baya kasa na ɗaure mai gaskiya alhalin kasan nasu na rashin gaskiya a rayuwata da wannan kaɗai na ɗaura mara fito na fito da kai a gaban wannan shari'a da zuba mu gani <laughs> it's a challenge

Barista Hamza. Ya gidan. Barista Hamza, lafiya na ganka a wannan lokacin? Wani labari na samu na ci barin zuwan sanar da ki. Na samu labarin Inspector Sadiq ya tanadi shaidan da zai gabatar wa kotu ta farko wato Shamsiya Ɗanladi. Shi ne na ce barin zuwan sanar da ki. Sannan kuma da daɗawa barista ya raka kamar ki ya yi sanyi mai faru wace ce shamsiya ɗan ha Ha! ka dariya da kyau duk ranar da aka bada wata shaida a gaban kotu da na kasa kare ka zan gani dariya ne zai maye gurbinta ko kuka ne karki damu shamsiya ba za ta taba zama matsala a gare mu ba na cewa cece shamsiya dan laji Barista Hamza. A sani da huta. Barka da fitowa barista. Barista Hamza. Ina so ka je Nigeria Telecommunication Office ka binciko min sanda aka rijistar layin nan. Mawish aka fara kiransa suwaye da suwaye. Sannan in za ka dawo, ka biya expert office masana handwriting. abinci kuma handwriting din waye wannan amma barista kin binciki wazir akan wacici shamsiya ɗanladi barista hamza karka damu shamsiya Ladi ba za ta zama mana katanga ba na samun nasara a wannan shari'a ita karamar kwaruwa ce a cikin kwaruka na amma fa barista ina ganin mun gaza wajen fahimtar wani ne wazir ba lallai bane fa mu same shi da gaskiyar da muke tunani a kansa barista hamza kenan kar ka sa wannan a ranka kabir sani sani wato wazir is innocent kamar yadda ake rubutu mana a takarda wani lokaci da na taɓa zuwa sayayya a wani supermarket lokacin da na je in yi wata sayayya ita kuma lokacin ta je biyan kuɗin wasu kaya da ta siya abin mamaki sai ta hada da kudin nawa da nata da ta biya sai na ce mata na gode amma ina cewa na gode sai ta ce in gode wa Allah wato wannan abin ba ƙaramin birge ne ba da ta zo fitowa sai na rakota zuwa bakin mota da kayanta ina zuwa su tambayin ta cewa ce sana'a nake sai na gaya mata da ce ai ni ma'aikacin gidan jarida ne amma kamfanin da nake aiki ina so rabu da su saboda wani jin daɗin gurin ina so in aiki a wani gidan jarida mai sura jarida one to ina gaya mata haka sai ta ce Allah na ce kwarai dan a halin da ake ciki ma na bada application kashe gari zan je in ji mai result din shikenan sai ta dauki takarda sai ta bani sai ta ce idan na je in ba su wannan takardar ashe tana daga cikin masu hannun jari a cikin wannan kamfanin kuma hannun jarin nata ma yafi yawa lokacin da je na kai wannan takarda kawai sai aka ɗauke na aiki a hankali saboda jajircewa ta da ƙoƙari sai suka